danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Zan wargaza ɗaukaka ta da kaina sai in canta sana'a. Ina ganin kamar idan na daina fim ba mutuwa zan yi ba, bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba. Kun san ni na san ku, kun san abin da nake aikatawa a ɓoye. na san naku shekaru goma sha takwas kuna azabtar da ni babbar magana adam a zango ya ɗauki kwakwaran mataki a kan 'yan masana'antar Kannywood, kamar yadda a yanzu aka ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku ji yadda wannan tarzomar ta kama a masana'antar Kannywood, inda a yanzu aka tona-tonan asiri ya fara afkuwa a masana'antar Kannywood.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 tofa tura ta kai bango adam e zango ya fito zai wargatsa ɗaukakarsa da kansa haka zalika kuma ya bayyana cewa zai bar masana'antar ta kaniwal zai daina fim zai daina waka sai ya gani cewa wai shin za a kyale shi ya huta ko kuma ba zai huta ba kamar yadda a yanzu haka adam e zango abin duniya ya mai yawa kamar yadda ka sani mai sauraro Adam Ezongo yana ɗaya daga cikin mutum na farko a masana'antar Kannywood da yake fuskantar ƙalubale a rayuwarsa a ɓangaren iyalinsa da kuma ɓangaren ɗaukakarsa. Hakan ne sa a wannan karan ya ci alwashin wargatsa ɗaukakarsa kuma ya canza sana'a kamar yadda a yanzu haka ya ambato sunayen wasu daga cikin 'yan masana'antar Kannywood waɗanda ya taimakawa ba sa fitowa su kare shi akan zage-zagen da aka yi mai. Kamar yadda a yanzu haka a cikin waɗanda ya lissafo har da Fati Nijar kamar yadda a yanzu haka ta fito ta magantu a dangane da lamarin adam izangon ga cikakken bidiyon nata ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin ka ji abin da ta bayyana a dangane da batun da halin da adam izango ya shiga assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu mutane na ina muku fata alkhairi alkhairi allah kai muku da inda kuke ta wannan sako ne a gurin dan uwa abokin aiki <laughs> adam zango ina eh, maka fata alkhairi da fatan kayi sallah lafiya wala da ji ka kira suna na sai daga bana ya faɗi ce subhanallah subhanallah subhanallah Allah ya tsare ne butulci a gurin da ya taimake ni sai na kuma flashback lokacin da muka yi rayuwa a salfa tun kana kiɗa ina koyon waka tun ba mu zama komai ba na san lokacin gaskiya mun yi zaman mutunci an yi zumunci sosai ka karrama ni ka mutunta ni baka taba ci min mutunci ba baka taba min wulakanci ba a ko ina zan baka da zan bada shaidar cewa kai mutumin kirki ne gaskiyar magana to da na tsaya sai na fahimci ashe kana magana ne akan ba ma kare ka akan abubuwan da ake maka sai na ga ai situation din ɗaya ne yadda kake tunani ana cin mutuncinka ana zagin ka ana fafaɗa maganganun da ba su dace akan ka ba ni ma haka ake taimun ana cin mutunci na ba wata kalmar da ba iya faɗa a kaina ta cin mutunci amma ni gaskiya kawai da kai nake yi ban taɓa fitowa na mai da martani ba akan na gane ana cin mutunci na ko na gane ana zagi na wani abu ba gaskiya ban taɓa mai da hankali ba kawai da kai nake yi ba na kula da wannan saboda na san dole sai an zage ni zan iya hana zagi ba gaskiya so kai ma ina baka shawara dan uwa na abokin aiki kai ma ka rika kawai da kai ba komai zaka iya fitowa kana faɗa ba musamman social media haka ba komai zaka iya fitowa ka faɗa ba ka ce amma ka kaza amma kaza kuma wani ba sabon abu bane ka mutum alkhairi ya saka maka da shari ba sabon abu bane ka manta da abin da suka wuce kayi ne dan Allah kawai Allah ya saka maka da alkhairi wanda mu mun sani kayi din nima ina ina daga cikin shaidun da za su shaida cewa ya iska taimaki mutane da yawa a su sosai to mai sauraro wannan kaɗan kenan daga cikin bidiyon da jaruma fati nijar ta fito ta yi a dangane da lamarin adam e zangon haka zalika aliji ta shi ma ya fito ya magana a dangane da lamarin adam e zangon kuma a yanzu haka yana tura saƙo akan cewa adam e zangon ya haya kuri akan lamarin da ya tsinci kansa duba da irin yadda a yanzu haka ɗaukaka ta zamto dole sai ka toshe kunnuwanka akan wasu abubuwan da zaka fuskanta Idan ba za ka manta ba mai sauraro a yin haka ka san cewa Adam e Zango shine na farko a masana'antar Kanut wanda yake fuskantar kalubale a dangane da iyalansa da kuma dangane da yaransa da kuma dangane da ɗaukakarsa. inda in za ka yanke hukuncin cewa zai tarwatsa ɗaukakarsa haka zalika kuma zai canza sana'a ya daina yin harkar fim kamar yadda a yanzu haka masoya adam izango sun ji babu daɗi a dangane da maganarsa da ya fito ya a kafofin sada zumunta a dangane da a yanzu haka ya shiga cikin wani mawuyacin hali kuma yana roƙon 'yan uwansa da kuma abokanan sana'arsa da su taya shi da addu'a a dangane da neman matar aure wacce zai aura. a yanzu wasu daga cikin masoyan adam e zango ba su ji daɗin abin da ya faru da shi ba haka zalika sun fito suna magana a kan cewa bai kamata a bar shi ya ci gaba da fosin ɗin ba to kai yanzu mai sauraro mai zaka iya cewa a dangane da maganar adam e na cewa zai ban masana'antar kaliwood muna so mu ji ra'ayinka a dangane da lamarin kai ma kana fatan ya bar masana'antar ko kuma kaka sai mun ji daga gare ka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu kada ka manta ka danna mana subscribing 蒙古的。